السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو ريا الله مدفع سركي ميكوا ميكومي wanda ya sake kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama ne. wanda ke cikin wannan gari na Obajana a wannan yammaci na goma ga watan jumadal nasira hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah ya fara tabbata gare shi na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da uku ga watan januwari shekarar bature ta dubu biyu da ashirin da uku mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwazi fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz wallafar babban malami abdulazim bin badar Allah madaukakin sarki ya fata mishi da alkhairi wannan shi ne darasi na ɗari biyu da takwas muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu to kamar yadda aka sani muna ta karatu ne ƙarƙashin kitabun nisa'i matattarar da malam ke mana bayani dangane da hukuncin-hukuncin da suka shafi aure inda karatunmu ya gangaro inda malam ke mana bayani dangane da wajabcin walima da ango bayan tarewa da matar da kwana uku malam ya ɗauko mana matsalar cewa duk da kafantuwar wajibi ne idan an gayyaci mutum zuwa irin wannan walima ya kama akwai wasu abubuwa da idan akwai su a wurin da za a gabatar da walima ɗin waɗanda suke na saɓon Allah maɗaukacin sarki ne to haramun ne mutum ya halarci wannan wuri idan kuma ya riga ya halarta sai ya ga waɗannan abubuwa to lallai ne mutum ko dai ya ƙaure su ko kuma ya hana in an hannu ya zauna in ba a hannu ba ya kama gaban shi to malam ya ɗauko mana matsala ta cewa an gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma ya je sakamakon ganin hoto a inda za a gabatar da walimar ta sa manzon Allah sai juya da shugaba wannan ta sa muka ta bayanai akan al'amarin hoton nan ba don komai ba sai don mu ji wato dalilai ko kuma hadisai waɗanda suka tsari ne akan hadisan da malam ya kawo mana a cikin littafin shi saboda mu ƙara jin bayani dangane da matsayin hoto a musulunci to jiya mun karkar bayanan da muka ɗauko waɗanda muke karanto su kai tsaye cikin littafin adabu zifaf fi sunnatul mutahhara inda muka ji bayanan da malam ya kawo mana shubuhohi masu kawo shubuhohi a cikin waɗannan hadisai domin ku tabbatar da halaccin hoto musamman irin wanda ake a wannan zamani ta hanyar ɗauka da na'urar ɗaukar hoto amma duk dai daga ƙarshe malam ya bayyana mana cewa duk waɗannan maganganun ba su da ƙarfin da za su iya fito na fito da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan da muka gama jin abin da malam albani ya tattauna a cikin littafin shi sai neman alƙawarin cewa za mu zo mu karanto bayanai mu ji wai wani irin barna ne hoton nan ya yi a musulunci wanda ya sa bai samu sassauci ba a wajen Allah maɗaukacin sarki haka nan bai samu sassauci ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam neman alƙawari da cewa za mu zo mu karanta kai tsaye Shin wani littafin tauhidi mai suna kitabu tauhid للإمام الفوزان الفوزان تغاشي كي إيمان النسي في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية ما لم يسي يابود وانا فصلي domin bayani akan hukuncin girmama at-tamasil su ne ko duka ce hotuna ko kuma abubuwan da suke ɗaukan yanayi irin na guma, kamar yadda muka yi bayani a cikin adabu da cewa wannan kalma tana zuwa wato a wani wuri ta zama ana nufin hoto wani wuri kuma ta zama ana nufin gunki to anan malam yana nufin hoto wannan guttin tariya haka nan da hukunci a kan kafe hoto ko manna hoto التذكاريه وسبب ارد كلام هوتان من هوتان انا وارد كلام هوتان في ارد كنا واد من هوتان ما لم يسي السماسيل جمد تمثال وهو الصورة المجسمة على شكل على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح والنصب في الأصل العلم وأحزار كان المشركون يبدأون لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم ثم يسير التماثيل جمعي لنا تمثال تمثال شيء مفرد wato kamar ka ce timsar hoto kenan ko gunki wannan sai a tamasil hotuna kenan ko kuma gumaka shi ma da yake wa huwa suratul mujassama ita ce sura wacce take daukan ko dai a yi ta mai jiki ala shakal insani sai a fitar da shi wato yanayi na suran mutum au hayawanin ko suran wata dabba mai rai au ma ko wani wato wani abin da ba mutum ba ba dabba ba in dai mai rai mimma fi ruhun wanda yake da rai wan nasbu fil asli sai sai abin da ake nufi da an a asali shine al'alam wa ahzarun kana al-mushrikuna yad'una al-ihya' dhikra ba'in wato dukkanin wani abu da za a sa ya zama alama da za a gane wani mutum mai girma ko wani mutum wanda yake shugaba ne ko jagora a cikin al'umma ya zama saboda wannan alama za a ranka tunawa da shi sai a ranka da irin mulkin shi ko jagorancin shi in malami ne a tana da irin karantarwar da yi sai malami ne ولقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصوير ذوات الأرواح في حقيقة manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi ya ja kunnan al'ummar shi min da zawatin arwa dangane da suranta ko ɗaukar hoton dukkanin wani abu mai rai ko mutum ko wanda ba mutum ba wala siyama taswirin mu'azzami na min albashari musamman ɗaukar hoton al na waɗanda ake ganin suna da wata daraja cikin al'umma ko mun gane min al-bashar daga cikin mutane kallon ulama malam yake kamar manyan malam kaga har ila yau shi ma anan malam misalin shi na farko sai fara da malamai eh da haka da yadda kake ganin girman malamin ka ko shehin ka ko makamancin wannan abu ba shi ne zai halartar da a ɗauki hoton shi ba haka ma tana daga cikin farko waɗanda ma ake gargaɗin mutane karku kuskura ku ɗauki hotunan saboda ba ka zo ka bi su ma waɗanda hotunan su suka zama na musulunci fitina su ma malamin ko mun gani wani mulu haka nan da misalin kamar masu mulki wal ubba da waɗanda ke da ƙoƙarin ibada ce in an ce ubba su ne masu ƙoƙarin ibada amma kuma ba malamai ba ne musamman idan an ambaci malamai sun gamsan kuma sai aka ce wa ubbara akwai masu kokarin ibada masu kokarin bauta amma su ba malamai ne, ko yawa ko ko wasu masu kokarin ibada wal qada ko wasu jagorori wal ru'asa ko wasu shugabanni ce yace sawa'un kana hada taswir ala ala tariqi rasmi sura على لوحة أو ورقة أو جدار أو ثوب ما لم يكن haramcin ne wannan hoto an yi shi ne ta hanyar rasmi kura wato an zana hoton da hannu ne ala Akin a kan allo aw warqatin ko a jikin takarda aw didarin ko a jikin bango Au thawbin ko a jikin wani kyalbi malam nufi haramcin duk da yi ke ci au an bari kin intiqati bil alif al dawiyya al ma'rufa fi hada zaman ko an dauka ne ta hanyar amfani da na'urar daukan hoto wacce aka santa a wannan zamanin ita ce ne kamera kun kuma shi ma malam ya ambaci wannan ko malam yake duk zane aka yi da hannu ko ko da wannan na'ura aka ɗauka malam yake gaba ɗin sa haramu au an tariqin nafsi wa dinati sura ala hay'ati istimsal ko ko ta hanyar wato ayi wani gini ne sai a fitar da sura da yanayi irin na wani mutum tare kamar gunki ke nan malam ce gaba ɗaya sun haɗa su waɗannan dukkanin da su ake magana dukkanin su haramu sai malam ce, wani ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ta alaihi suwari alal jidrani wa nahwiha manzon Allah ya hana an ɗauki hoton an riga an ɗauka to ya hana a zo a kafe shi ko a manna shi a jikin bango wani na'uha ko makamancin wannan wa an nasbi tamasil wa minha an nasbi tirkariya haka nan manzon Allah ya hana mutum ya zo ya aje gunki na wani mutum wai kawai dan ya rinka tunawa da shi ko da ba dan ya bauta mashi ba a haka kawai sai ka ce wato wani babba wanda kake ganin daraja shi ko girman shi ya rasu mahaifinka malaminka ko makamancin wani. to da Allah a zo a mola muni da gunkin shi ko a ɗaukan mini hoton shi a zo a ajiye mini ko a bani in aji saboda duk lokacin da na gan shi sai a tana tunawa ba mamaki tana wanda zan ban yi da shi ya zaburar da ni in rinka tana karantar wanda ya yi da irin wato ƙoƙarin shi na ibada wannan kila ya gabarar da ni wajen nima in yi yukuri saboda in koyi da shi duk ba shi ne dalilin ba to malam yake gaba ɗaya zan Allah ya anna zalika wasilatun ila الشرك domin yin haka din hanya ce wacce take sadar da mutum ko take kai mutum zuwa ga shari'a to malam ya fara ɗauko mana asalin abu sai shi fa inna awwala shirkin حدث في الأرض كان بسبب التصوير ما لم يصيب من شركة تفرقوا لتفارة فاروا أدوني على بعضها ما لم يصيب كافرني بسبب التصوير سبب دليل هطول أن تكيب وأن هطول تكيب ونفس الصور لكم كفي هوتنا أدوني وذلك انه كان في قوم نوح رجال صالحون ما لك يد الامر يفعله اذاننا النبي نوح عليه السلام annabi mu shi ne farkon manzo da Allah ya turo bayan annabi Adam. Ko mun gani? Bayan kafan mu gaba ɗaya annabi Adam, to manzon da ya fara zuwa na farko shi ne annabi ko mun gani za mu zo za mu karanta bayani anan karni sai da aka samu karnoni guda goma tsakanin zuwan annabi adam ko kace tsakanin tafiyar annabi adam da annabi ne Karni goma kaga shekarun tana da yawa shekara dubu ke nan fa shekara dubu sannan shi kanta annabi nuhu ya yi ta dalilin wannan hoton na shekara 950 ko mun gani shekara 950 annabi nuhu ne yana rigima yana hana mutane aikata abin da dalilin hoton nan ya zawo amma sun ƙi faru ko mun gani to malam da ya ce dalilin da ya sababar da wato hoton ko shirka a bayan ƙasa ne ya kasance a zamanin annabi Nuhu Allah ya kwan to malami ce ya kasance a zamanin annabi Nuhu ƙaunin akwai wasu mutane na fi qawmin nuh Rizalin salihun an yi wasu mutanen kirki a zamanin da annabi nuhu ya rayu a ciki ko kun gane bayan mutuwan annabi adam da aka samu karnoni goma a na goma to shi ne annabi nuhu ya rayu a cikin wannan karni to a cikin wannan mutanen nashi akwai wasu mutanen kirki kuma duk waɗannan karnonin guda goma kakkaftun su sun tafi akan musulunci akan kyakkyawan wa annabi adam ko mu gane gabanin su sun tafi akan musulunci har zuwa zamanin annabi ne falan ma mafi yayin da waɗannan mutanen kirki suka rasu hazina alaihim qaumuhum sai mutanen su wato abin ya ɗan dame su ya ɓata musu rai ma'ana damuwar rashin su sai ya dame su fa'auha ilaihim ash-shaytan sai shaitan ya musu ya musu wahayi irin nashi amin babu ila mazalikihim cewa ku dan yi wasu abubuwa mana sai ku kafe a majalisoshin waɗannan mutanen kirkin inda suke zama suna karantar da kuɗin nan to ku dan zazzana wasu hotuna mana waɗanda za a sa musu sunayensu sai ku zo sai ku aje a waɗannan wuraren to ne da suka saba zuwa wajen su kuna daukan karatu kuna daukan darasi kuna daukan tarbiyya to ku rinka zuwa in kun je sai ku dan zauna haka nan sai ku dan kun koyar da kai sai ku dan miki nani sai ku Allah ya zuban sai ku tuna da abin da suka koya mu ko mun gane sai ku sai ku ci gaba da aikata kaga abin yayi kama da abu abu na gari ko to sai shi dan yi suranta muku haka shikenan na'am an yin sabu ila majalisi himun lati kana yi zirku da fi ha an kwaban wasan muna bi asma'ihim fa fa'alu da ya ba su wannan shawara fa sai suka aikata haka sai aka samu gwanayen zane sai suka zana wasu hotuna ko da a ce ba hotunan tukkan su ne su kai ta gani za ka ce lallai wannan hoton ba ne. amma dai an zana hukunan mutane ko an gane sai aka ce sunan wannan wad sunan wannan yahu sunan wannan yahu sunan wannan nasra ji sunayen su ne Allah ya samu sunayen su karara a cikin suratul nuhin lokacin da annabi yuhu ya zo ne ta musa da tsawon shekara dubu ba suka san gari yadda yake yawo yana musu wa'azi su ma haka suke yawo suna cewa wa qalu la na alihatakum wa la tabarunna waddan wa la suwa'an wa la yaquta wa ya yaquqa wa nasra to ka ji waɗanda aka yi hotunan su a wannan lokacin da ko mun gane da kyau to fa fa'al malam ya ce waɗannan mutane sai suka aikata wannan shawara da shi ya ba su sai suka kafe waɗannan hotuna sai a goma da sun sai a ɗan kalle su sai a ɗan share hawaye sai a ɗan yi tunani a ce mutanen kirki Allah ya tsaka muku da alheri ko mun gani shi nan sai a watsi walam tuqbal a wannan lokacin ba abin ma su ba ko mun gani hatta in halaka ulaika wa asiya da ilmu ubidat har zuwa lokacin da wannan karnin da waɗannan mutanen suke ciki waɗanda suka yi waɗannan hotuna ɗin suka mutu wannan karnin ya tafi to sai aka samu waɗanda suka taso daga bayan su, da suka zo suka gaji waɗannan hotuna suka gan su ko mun gane da kawai suka fara bauta musu dama shaidan ya turanta musu wannan abin ne a wannan lokacin saboda yana da wani tajiri a gaba ku da kuka turanta to kar ku bauta musu ku dai kana da ku kawai kana aikin kirkin sai kuma ku zabura sai ku koyi da aikin kirkin to da waɗannan suka tafi dan baya suka taso waɗannan su zo su tafi waɗannan su zo su tafi waɗannan su zo su tafi to har zuwa zamanin da annabi nuhu yake cikin suka zo su da suka taso suka gani sai shekan sai ya sake kewayowa sai ya same su ko mun gane sai sai da ku ai waɗannan hotunan hotunan wasu mutanen kirki ne da aka yi a zamanin iyayenku da kakannin da suka mutu shi ne sai suka zana hotunan sai suna zuwa kullum suna musu sujjada suna roƙon su suke biya musu bukata su suke musu ruwan sama su suke ba mu haihuwa su suke musu kaza da kaza da kaza da kaza dala ko mun gani dan haka in kuna son ku koyi da iyayenku da kakanninku kuma ku rinka bauta shi kenan sai aka fara bauta ma waɗannan hotuna ɗin ba kuna ganewa to ولما بعث الله نبيه نوحا عليه السلام to haka nan ta aka ci gaba da bauta ma waɗannan hotuna ɗin har zuwa lokacin da Allah ya kada annabi nuku alaihi salam ya goyen ha an shirkin da zai hasala بسبب تلك الصورة aka taso shi musamman saboda ya zo ya hana su wannan bautan da suke wanda dalilin wannan bautan shine wannan mutuna suka gawo wannan bautan da ala sun gane yadda abin ya ɗauko aka ko musamman aka turo annabi ne saboda fitinan hoto ya zo ya hana su bauta waɗannan hotuna da suke Allah ke zukubat waɗannan mutuna waɗanda aka kakkafa din nan a waɗannan majalisoshi in sana a qaumu min a da'awati amma mutanen nan suka ki suka kema daga suka ki karɓar wannan da da'awa ta yi wa aqarru ala ibadati tilka sura haka nan suka doji suka ci gaba da bautan waɗannan hotuna ɗin al-mansuba waɗanda aka kakkafe ɗin nan allati tuhumilat ila awtanin wanda daga baya ma sai suka girkita tafi sai suka mai da su sai suka zama guma abin da ya faru bayan da suka fara bauta na waɗannan mutuna to kafin rana ta zo ta bugi hoto ruwan sama ya zo ya sauka akan hoto yau da gobe yau da gobe zai rika abin nan ko zai rika duka shewa to idan ya idan sun duka shi sai ku sai ku sake bin zanen ku sake zanawa in ya rufe ku sake zuwa ku sake suka wannan zanen har daga baya sai shi ya sake kewayowa wani sai sai su maimakon ku ta wahalar da kanku duk shekara sai kun zo kun tuka zane kun tuka shi kun tuka shi me zai hana ku zo ku nemo itace ko dutse ku zo ko ku sassaka sai ku ba su sunayen waɗannan mutanen kaga wannan shekara da shekaru da zai lalace ba kaga kun huta da kuka gane shi ko mun gane shi ne abin da malam ke nufi da hatta a kudu ila ila autani wanda aka canza su suka koma suka zama gumaka to sai suka mai da su sura irin na gumaka sai suna kiran su da sunayen waɗannan mutane shi ne malam ya har sai da aka kai ga lokacin da annabi nuhu ya ta musu wa'azi suka a kan bautan waɗannan hotuna lokacin da annabi nuhu ya yi musu wa'azi su kuma sai suna bin mutanen suna cewa wa qalu la tazarunna alihatakum a a kar ku bi wa'azin annabi nuhu kar ku bar waɗannan allolin ba kaga sun mai da su daga mutanen kirki sun mai da su alloli dala ko mun gane da kyau kar ku bar waɗannan allolin naku wala na wajen? kar ku kuskura ku bar karantarwar wajju ɗaya daga cikin waɗannan mutanen ke wala an, kar ku kauta daga karantarwar suwa wala yahu kar ku kauta daga karantarwar yahu wa yahu da yahu wa nasara da nasara mutane nawa kenan mutane biyar ko mun gani a akalla ka ce hutuna guda biyar kenan su suka jawo duk wannan bala'i ko mun gane da kyau to malamin shi wa hadhihi asma'u rijal rijal alladhina suwirat lahum tilka suwar Wadannan su ne sunayen waɗannan mutanen kirkin waɗanda suka rayu a kan musulunci ɗin nan kuma suka mutu a kan musulunci kan sarwa annabi adam sunayen su ne وإن الله على التركية أحبتها على أشكالهم نعم الذين سيرت لهم تلك الصور على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيما لهم سوني مثلا من نفر ذات الوطن وتبوى أراير ذكرا فرغم كما أرنت أتنا وادي amma ga shi daga bayan abin ya juya ya zama wata ya zama wata irin fitina a musulun har an mai da su ma sun zama ba ma abin bauta kaɗai ba ma an mai da su ma alloli sai ma da mutum fanzur ma ala ilaihi al'amru bi sababi hadhihi al-ansar at-tirkariyya min ash-shirk billahi wa mu'anidatan wa mu'anidatan rusul malamin kike yanzu kai ka duba ya kai mai karatu ka duba irin yadda al'amarin ya juya saboda dalilin waɗannan hotuna da aka ɗauka ko aka zana aka aji wai saboda a ranka tunawa da waɗannan mutane ka duba abin da ya tabbabar mana shirk billahi na shirka da Allah wa mu'ani da rusulihi da kuma tsaurin kai ga manzannin Allah malam مما يسبب مما يسبب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند الله وعند خلقه بعد yake ka duba yadda ya sabbaba musu saboda dalilin wannan mummunan aikin wannan aikin nasa ne yasa aka halakar da su ruwan tufana ko musamman Allah ya tashi annabi Nuhu saboda fitinan wannan hotar yace a je ka je ka hana su kai musu gargadi su daina bautan waɗannan mutane da suka ƙi shi ne Allah marubutun sarki ya ce su ya umarce shi da cewa ya ziya sassaka birni ɗin ya je sassaka har ma idan sun suka bi wuce shi lokacin da yake sassaka wannan birnin sai ka rinka mishi izinin a cewa haka nuhu a sai kai ƙwararren kafin ka ne ba mu sani ba tun tun da ma abin da ka koma kana yi kenan ka koma kana sana'an kera mana jiragen ruwa mu rinka hawa ko mu rinka siya muna biyan ka kila da wannan shekarun da ka kwace shekaru shekaru ɗari tara da hamsin kana ta wani yawon wa'azi da abin da ka kwace shekaru kana yin kenan da yanzu kayi kuɗi ko mun ga kana ta musu izgilin shine wa kullama marra alaihi qawmuhu ko kafiru min duk lokacin da mutanen su suka zo wuce shi yana aikin kera jirgin ruwan nan kafiru min sai ka rika mishi izgilanci قال إن تكفروا منا فإنا نكفر منكم كما تكفرون أي yadda kuke mana izgilin mu ma watan masara na za mu yi muku izgilin kama ta korona kamar yadda kuke mana izgilin shi ne lokacin da lokaci ya yi sai aka da shi cikin dabbobi da mutane da sauran abubuwa ta dauki zawjayn mace da namiji ko da tsara ne kaɗai ka saka a cikin wannan jirgin shi ka kusan duk wata dabba da kake ganin ta yau a wurin duniya sai da annabi nuhu ya dauke maka da namiji a ciki ya saka a cikin wannan jirgin ko mun gane sai da ya saka a cikin wannan jirgin sannan kawai Allah ya ce tattar ruwa da ke sama yake kawai ya buɗe tattar ruwa da ke ƙasa Allah ya ce ya buɗe shi ke nan kawai sai ruwa ko ta ko'ina shi ne aka halakar wannan ruwan malamai suka ce sai ne kara da duniya kaf duk wata dabba duk wani abu da ke da rai a duniya sai da yanzu sakamakon masifan wannan me ya kawo wannan ruwan tufa na hoto dala ko kun gani kuna fahimta to ka ji irin musifar da hoto ya kawo ko muna kan tafiya ta kunna ba a gama ba ما لم يصيب ما يكبر بولايتهم بالقرآن ومقتهم عند الله وعند خلقه haka nan kuma da azabar da samu a wajen Allah haka nan ma har da wajen halittun Allah ko kuma da kuma taurin kan wannan ya jawo musu ga Allah da cikin sarki da kuma wato halittun da Allah ta'ala yi kaga sakamakon wannan mummunan aikin nasu ba su kaɗai ya shafa har dabbobi sai da yasa. har dabbobi kaf Allah ya fushi da duk kowa kawai a duniya to kowa ma ya halaka Allah ya kiyaye malam yake mimma yadullu ala khuturati taswiri wa nafsi suwar to wannan yana da cikin abin da zai nuna maka hadarin hoto da kuma hadarin kafe hoto ko manna hoto wani hada la'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-musawwirin to wannan dalilin ne manzon Allah tsira da amincin Allah ta fara tabbata gare shi ya ne ma masu daukar hoto to kaji kaji wani abin da ba mu ma karanta shi a kan ba ai duk abin da muka karanta ina ganin ba inda muka karanta manzon Allah ya yi tsinuwa akan mai daukar hoto to kaji a to kaji da haka in da kana daukar abin da wasa ne yanzu manzo Allah ma har tsinuwa ce da ya ne mu da daukan hoto shi yasa tun a darasin mu na farko akan hoton nan nake ina ba ka shawara idan kana sana'a daukan hoto a matsayin ka na musulmi ka je ka canza sana'a ka canza sana'a in ba haka ba to za ka ja ma kanka balbalin bala'in da ba za ka yi dauka ba ka ga ƙarya ma a ce kai ne kake zuwa ake daukan ka kila za ka iya ƙayyade adadin hotunan da ka ɗauka amma ko da sana'ar ɗaukar hoton ka za ka iya ƙayyade hotunan da ka ɗauka to adadin hotunan da ka ɗauka haka adadin bala'in da kake zama kanka a kiyama don haka nan za a tattaro maka duk adadin hotunan da ka ɗauka a ce sai ka hura maka rai ko mun gane dan haka mu shiga kai Allah ya kiyaye ga dai shi dai malamin ce wannan dalilin ne ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ne na masu daukar hoto wa akhbar kuma ya bada labari cewa annahum ashaddan nasi azaban yawm al-qiyamah kuma yace su suka fi kowa shiga mafi tsananin azaba a ranar tashin al wa amara bi qamti suwar kuma ya umarni da cewa duk inda ka ga hoto idan kana da dama ka yaje ka cire ka goge wa akbar sannan ya bani labarin cewa annal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura ya bani labarin cewa mala'ikun Allah ta'ala ba sa shiga duk gidan da ke da hutu malam yace kullu zalika min ajali mafasiduha yace duk waɗannan abubuwan ba sun faru ne saboda masifan hoto ko mun saboda masifan hutu wa shiddatu mukhadiraha da kuma tsananin haɗarinta, ala al-umma fi aqidatiha da tsananin haɗarinta, ga al-umma musamman ta bangaren aqidarta a kun gani muku bayani dama da cewa matsalan hutu matsala ce ta aqida abin da wanda kai yake da alaka da ta. idan har yanzu kana ganin ɗaukar hoto halin ne a wurin ka, to wallahi da kike da kana da matsala kun ga kana da matsala na aqida ka san ko gara a ce kana da matsala a cikin ko menene da ce kana da matsala a cikin aqida domin kai da wannan ko dai shirka ne ko kafin ko mun gane da haka mu kiyaye duk hukuncin da kaga an kalli akan kan mutu wallahi ba za ka ka kalli barnar da ka jawo a matsayin yanzu duk waɗannan gumakan da kake gani a yau duk da biyan hoto ne duk wanda ka ga yana bautan gunki a yau sanadiyar wannan bautan da aka yi waɗannan hotunan ne shi ma a yau yake bautan gunki sannan ka ga wato manzo ne Allah madaukakin sarki ya aiko ɗaya daga cikin manya-manyan manzanni saboda dalilin hoto dala ko muna ganewa saboda haka yanzu idan ka cigaba da ɗaukan hoto ma'ana kamar kana cewa addinin da annabi muhammadu ya zo ya shi cik ya yaƙi al'amarin gumaka da hoton gumaka da hoton nan yanzu kai kuma kana son kai wannan da'awar wato ka da yin gurguwa ce ka ya mata kafa kayi kana zama kan wata rigima da ba za ta iya ɗauka ba ko Allah ta'ala ya kiyaye malam nasi fa inna awwal shirk hadathat al ard kana bi sabab nafs al quwa malam nasi domin shirka ta farko da ta fara faruwa a bayan a duniya shine sababin wannan shirkan da shine hoton nan da ake nuna ta dauka wa sawaq malam nasi kuma lamarin da kai yake kana hada nafs al quwa wannan abu da kake na hoto wato sura ce ma'ana hoto ne wasamafin ko ko gumaka ne firmazali irin waɗanda ake kafewa a majalisoci awul mayaji ko wasu filaye awul gida awul hada'i ko kuma wasu lambuna wuraren shakatawa ko mun gani ko ina aka manna shi malamin ce haramun to kaga ballantana kuma shigo da shi a manna shi a masallaci inda ake bautan Allah kuma ga ga goma ta ai to wanne kake bauta ma kenan ko mun ga Allah ta'ala ya ce malam yace fa innahu muharramun shar'an domin wannan hoto haramun ne a shari'ar musulunci li'annahu domin shi wannan hoton wasilatun ila shirki ita ce wasila ko hanyar da ta sadar da mutane zuwa ga shirka wa fasadil aqida da lalacewar aƙida Malami yace wa idza yau al-kafiru al yau, ya na ya'maluna hada ma'amala idan ya zama kafirai a yau suna aikata wannan ɗanyen aiki na daukar mutu lannahum ليس lahum aqidatan yuhafizuna عليها domin su ba su da wata aƙida ko wata doka cikin abin da suka yarda da shi wanda wato ake turkata su kan cewa su kiyaye wannan aƙida wacce suke hana ɗaukar hutu ba su da ita shi ya sa suke yin ko malami ce fa innahu la yajuzu lil muslimina an yatashabbahu bihi to kaga kenan musulmi bai kamata a ce yayi koyi da su ba saboda ne saboda shi yana da dokar da ta hana shi yin wannan abu kaga shi ɗaukar hutu koyi da kafirai ne ko mun gani Allah ya kiyaye ويشاركون في هذا العمل bai kamata ake suna tarayya da kafirai cikin wannan aikin ba حفاظا على عقيدتهم saboda su baiwa aqidar su kariya allati hiya masdar quwwatihim wanda wannan aqida ta musulunci shine tushen karfin su wa sa'adatihim kuma shine dalilin samun nasarar duniya da lahira ko mun to kaɗan kenan daga cikin abin da malam yi bayani dangane da wato musabbabin wato abin da hoto ya sabbaba a musulunci to baya ga wannan idan ka sake komawa bahasi na farko da malamin fara buɗe wannan littafin ne al-intirasu fi hayatil bashariyya asalin dalili ko kuma asalin karkatar da ɗan adam ya fara samu wato a baya a doron duniya menene dalilin karkatar ɗan adam na farko a doron duniya malam sai sake mai da al'amarin zuwa ga wannan hoto din ko mun idan ka bibiyi babu za ka ga inda malam ya wa awwalu ma abata shirku wal inqirafu an al-aqida fi qawmi nuh yace abu na farko da ya fara haddaka shirka da kuma karkace ma aqidan musulunci fi qauli nuh shine wannan abin da ya faru da mutanen annabi ne ne kenan wannan hoton ko muna ganewa malam yake fa kana alaihi salam domin shi annabi nuh ya kasance awwalu rasuli shine farkon manzo da Allah ta rubuta ya fara aikowa bayan annabi nuh shine malami sai inda Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd lalle mun yi wahayi gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama auhayna ila nuhin kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga manzo na farko a gonar duniya shine annabi nuhu sai Allah ce wan nabiyyin min ba'd da annabawan da suka biyo bayan shi kaga a shi ne na farko shi sai mana yake qala ibn abbas abdullah ibn abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake kana baina adam wa nuh alaihi assalam asharatu qurun kulluhum ala al-islam Malam yake zamani da ke tsakanin annabi adam da annabi nuhu ƙarni goma shine nake shekara dubu kenan shekaran nan dubu haka mutane suka tafi a kan karantarwar annabi adam a kan musulunci har zuwa lokacin da waɗannan mutanen suka waɗannan hotuna sannan aka samu al'inhirafu an da aka samu mutane suka karkashe daga wannan aƙida da annabi adam ya tafi ya bar su a kai ko muna ganewa malam yace kulluhum ala al-islam dukkanin waɗannan ƙarnoni da suka gabata tsakanin annabi adam da annabi nuh dukkanin sun gudana akan musulunci qala ibn qayyim al-imam ibn qayyim al-jawziyya yace a cikin littafin shi ighatatul lafan yace wa hada al-qawl huwa as-sawab qat'an malam ko wannan magana ita ce daidai karni goma ne tsakanin su kuma dukkanin su sun tafi akan karantarwar musulunci سيدي فإن قراءة أبي بن سعد يعني في آية البقرة فاختلفوا فبعث الله النبيين yake domin yadda ubayu dan ka'ab yake karanta wannan aya ta cikin suratul baqara tana tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki ya ya tabbatar da al'umman farko akan musulunci tsawon waɗannan shekaru dubu ɗin dukkanin su suna tafiya akan musulunci yaya shi yake karanta wannan aya ta suratul baqara wannan aya ta suratul baqara ita ce kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin ko kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin na'am haka ayat take to shi idan yazo karanta wannan aya sai kanan nasu ummatan wa'idatan fassalaku sannan fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa mu'minin ko mun gane yace to wannan qira'at ta shi tana bayyana cewa eh lallai al'umma a karan farko tun daga zamanin annabi Adam har zuwa annabi Nuhu dukkanin su al'umma su kwaya me ake nufi da al'umma kwaya a al'ummar musulunci fakhtalatu har zuwa lokacin da suka samu sabani na aqiya shine wannan abu da ya faru a zamanin annabi sannan aka fara samun jirkicewa aqiya dala ko muna ganewa malam yake يريد رحمه الله أن بعثة النبيين سببها الاختلاف عما كانوا عليه من الدين الصحيح yake abin da yake nufi da wannan magana shi shine al'umma sun kasance tun daga zamanin annabi Nuhu har zuwa lokacin da Allah ya aiko da annabi tun daga zamanin annabi Adam har zuwa lokacin da Allah ya tada annabi Nuhu sun kasance akan addini kwaya ɗaya ne dalilin saɓaninsu shi ne dalilin aiko da annabi Nuhu to wani saɓani ne ya sa aiko da annabi Nuhu shi ne saboda bautan قالوا كمان جاني بتقول ما المسلم فما كانت العرب بعد ذلك على دين ابراهيم عليه السلام والنصر نجده فوجا وأبانا أن نجده حتى من اظن يبيو يبيو يبيو يبيو حرزوا بان تسيح أن نجده حرزوا لوكة ديه جدع أي قود أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيني اظن يبيو يبيو يبيو يبيو يبيو يبيو يبيو يبيو يبيو يبيو shine ce kama kanat al-arabu ba'da zalik ala dini ibrahim kamar yadda larabawa da suna kan karantarwar annabi ibrahim annabi ibrahim abul anbiya kenan ko wanda shi kanta annabi muhammad yana ɗaya daga cikin jikokin annabi ibrahim yake to su ma da aka suka kasance suna tafiya akan tsarin addinin annabi ibrahim ne siryan siryan har zuwa wannan lokacin حتى جاء عمرو بن الحج الخزاعي هذا الشيء فيها عشان كان هو المسلم الى النبي ابراهيم هذا هو الوقت اللي كان سامون الزاهر المسلم يكون عمرو بن الحج الخزاعي فغير الدين ابراهيم بيقول في اوغر سنز الدين النبي ابراهيم بن من جبار وجلب الاصنام الى ارض العرب في وقت سنزنا كان ذاك تستطيع sakamakon waɗancan hotuna sai zai sai ya samu kofin sai ya samu irin sai ya shigo da su da ziratul arab ko mun gane sai kaɗaɗo da su shigo da su da ziratul arab ila ardil hijaz ya zo da shi har sun da ake kira hijaz a wancan lokacin hijaz shine wato nahiyar da su haɗa dukkanin waɗannan ƙasashen na larabawa ya zo ya yaɗa muku gumaka a cikin su ya ta musu bautan waɗannan gumakan kaga an sake komawa aikin mutanen annabi nuhu kenan wanda aikin dalilin abin da ya gano musu wannan aikin su ne dai waɗannan hotuna ɗin yake ya gawo musu ya kawo musu ainihin gumaka bi sifatin khassa da wata irin sifa ta daban sai biyo musu da cewa ai waɗannan gumakan su ma abu baɗan bauta ne idan suka bar ƙasa ka gaishe su za su yi muku ruwa za su yi muku kaza za su yi muku kaza za su yi muku kaza sai kautar da su daga karantar wannan addinin annabi ibrahim fa ubudat min dunillah to sai suka fama bauta musu sai suka yi watsi da Allah da kasan sarki wan tashara shirku fi hadhihi al-bilad al-muqaddasa to wannan ne dalilin yaduwan shirka a jaziratul arab ko mun gani wa ma zawaraha da garuruwan da ke da makotaka da jaziratul arab ila an ba'atha Allah nabiyina Muhammadan khataman nabiyina fada'a an-nas ila tawhid wa ittiba'i millat Ibrahim to haka nan su ma suka koma suna wannan shirkan na bautan gumaka har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya tada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga idan ka ba asali ta ce ashe asalin dalilin farko annabi muhammad shi ma yana da alaƙa da wancan asalin na hoto ne to ka ga nan da hoto ya yi amfani ko mun gane ka ga fasadin da hoto ya yi amfani shi yasa Allah madaukakin sarki bai raga ma hoto ba manzo Allah har ya koma ga Allah yana jan kunnan mu akan al'amarin hoto to har zuwa lokacin da Allah ya sada annabi Muhammad yazo ya kira wattaba'i millat ibrahim yazo ya kira ya mutane su ba su koma kan karantarwar annabi ibrahim wa zahada fillahi haqqa jihadi manzo Allah yazo ya iya ba su kokarin shi saboda koma ga Allah mutakar ba su kokarin shi hatta adat aqidat at-tawhid ya ta kokari har sai da wannan aqida na tauhidi ya sake dawowa ya mamaye jaziratul arab gaba daya suka koma kan asalin karantarwar annabi ibrahim aka yi watsi da shirka wa millat ibrahim suka koma kan addinin annabi ibrahim wa kasara al asnama har manzon Allah ya samu daman karya waɗannan gumakan shine lokacin da aka yi fatu makka ko mun gani ya tura sahabi ta bilal kenan ko in ban manta ba ya sa shi ya hau ali sai na aliyu ko ya hau saman ɗakin ka'aba wanda aka jera gumaka guda ɗari uku da kusan a kanta wannan ka'abar da take gani haka suka je suka kewaya gumaka guda ɗari uku da kusan a kanta suna bauta Kuma to Allah ya zo yi kokari yayi jihadi yi iya bakin ƙoƙarin shi ya kori wannan aƙida. ya kafa aƙidar tauhidi ne lokacin da ya zo fatu makka aka hau sama idan aka baro gunki guda daya sai manzon Allah ya ce za al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa sai a jibuwan sai aka ce cewa za al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa menene batil din sune gumaka wa mun gane to kaji manzon Allah ya ce da wa kare waɗannan gumaka wa akmala Allahu bid-dina sai Allah madaukakin sarki ya sake kammala wannan addinin ta sanadiyyar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji aikin da manzon Allah ya yi shine ya yaki wannan abin da hoto ya sabbaba kuma manzon Allah ya zo ya yaka har Allah ya ba shi nasara ya kuma karya gumaka to kai yanzu idan ka zo kana hoton nan ko kana halattawa kamar kana cewa a sake komawa a yi zagon ƙasa kenan ga wannan aikin da annabi Muhammad ya yi da Allah haka ne ko ba haka ba dan haka zai ne ta gargaɗi da zan kunni ga malamai wallahi ku ji tsoron Allah kada ya zama kullum kuna ƙoƙarin yau ku faranta na mabiyan kurai abinda kuka ɗauke shi ya zama musu ɗabi'a ya zama musu jiki wai kowace ku ba su fatawa ku sassauta musu ku je su je su gaba da yi kawai saboda kuna son ku bi da haka wallahi mu ji tsoron Allah hoton nan kowane iri ne haramun ba da waya ka ɗauka ba ba da kamera ka ɗauka ba ba da ta tv ka ɗauka ba kaf ɗin su haramun ko mun gana in ban da wanda ka ji malam ya mara bayani a jiya wanda suke na larura larura ko dai na karantarwa ko abin da ya shafi harkar likita ko hoton da za a ɗauka a yada saboda a nuna ana declaring wasu wanted ko makamancin waɗannan abubuwa amma in ba haka ba hoto na babu gaira babu dalili haramun ne ko da waya ta ɗauka ko mun ko da waya ta ɗauka za ka ɗauki hotuna ta kara a memory Ka aje watan wata rana a turo a duba ko mutum da abubuwa dukkanin su kamar yadda nake asalin su haramun idan da wata maslama ta sa ta ɗauka da waya ɗin ta aje saboda maslahan nan ta fita to a ce wannan ya zama mata halal sannan duk lokacin da abin ya zo ya rika ka za a ɗauka da waya ɗin ya zama babu yadda za ka ka kauce to ku kyamata abin a zuciyarka shi ne nufin mafi karancin abin da za ka ce na hukuncin hoton nan nawa shi ne makaruhi amma a asalin shi haramun wannan makaruhin fa idan kana da wani dalilin da za ka rike shi ma'ana wani dalilin da zai sa ka ɗauka to shi ma ba za ka taimaka halal sai dai ka taimaka mashi sai dai inda larurar da ka sa za a ɗauka sai a taimaka mashi halal da kuma dan haka kafin su haramun idan kuma ka kana halatta tsaya mutane to ka sani ka zauna a kujerar malanta ne irin kujerar da manzon Allah ya zauna a kai amma kana ma manzon Allah ka zaka shine abin da ya zo suka yawa kin shi ya kore shi sai kuma ka ka zo kana kokarin ka dawo da wannan wannan abin da manzon Allah ya kora saboda ai baka san kila ka dauki hoton wani da kake ganin kana jira ba, ba ka san nan gaba waɗanda za su zo daga baya za su yi shira haka ne ko ba haka yanzu misali hotunan da ake yawo da shi na inya na shehu abdulkadir shi ne inya ko? ha? inya daban abdulkadir daban? to to hoton ibrahim inya da hoton shehu abdulkadir ko? da hoton hamadu jani yanzu ai gaba wasu malamai ne da suka gabata a baya a lokacin da suke bare an yi musu abu mai kama da bauta da wani da musu a yanzu ba a yi musu ba amma yanzu dan Allah ya kai gana ana da ne ba ba su hanzu ake yi ba haka ne ko ba haka ba to kai ka sani hoton da za ka ɗauka ko shi ma zai zama sababin wannan abu na so ka gani wasu suna tabbini ma da sunaye amma da malam cikin su akwai mutanen kirki musamman shehu a tsakanin mutumin kirki ne kwarai da gaske juyin juya hali ne kawai na yau da gobe irin abin da ya faru da waɗancan mutanen na annabi ne shi ne irin abin da ya faru da shehu a tsakanin amma shehu abdulkadir mutumin kirki ne malami ne malami ne na Allah to amma da aka samu juyin juya hali sai aka samu masu gurɓatacciyar aƙida sai suka shiga cikin tafiyar tashi sai suka gurɓata aƙida shi ai akwai littafan da ya rubuta ka je ka karanta littafan da ya rubuta ka ji fice fice da tsagar tauhidi na gaske ba tauhidi irin waɗannan ɗan jaru ba wanda ake rubutawa cikin fice fice da aka bujunna ummul barahi da waɗannan littafan na aƙida na banza da yanzu. kuma kaga har makarantun ahlus sunna ana karantar da wasu daga cikin waɗannan littafan dan ni an karantar da min ummul barami a makarantar kuma a makarantar da aka samu sunan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi an karantar da ni da ummul barami aqida ce ko talokaniya ka law kana kaza la kana kaza wa law kana kaza la lazima an yakuna kaza wannan shine aqida da akwai abu bai kasance da akwai abu kaza bai kasance ba an da kaza bai kasance ba wanda wannan ne za a koya maka aqida ko mun gane shi yasa tun daga lokacin da na gane shi ne da su sai na wato da lissafi ni ban ma san da lissafi na wai ke ba amma na san ina nan cikin karkashin lissafi na ina zama a cikin lissafin haka da suka kai ga misalan su da kai ga waɗannan duwatsun na nuru ka gane me kake bukata a koya maka na aqida da duwatsun mu? inda guda uku ba ku haɗu ba ai da ba a ɗora ka kai ba kaga da ba a ɗora ka ba da ba a da abin da mutum zai ci ba wai da haka ne za a nuna maka Allah ko mun ga dan haka shehu abin tsarin mutumin kirki ne to amma irin wannan abin na hotun da kuke ɗauka kuna ganin wai kamar wani abu ne na kirki wai dan a kana yanzu dan Allah ne ya juya ya gane shi ya ga bai fitina ya san ba ana bauta mishi karara har wace wace ake yi ko ba haka ba wace wace ake yi ka duka duba ka binciki wace wacen da eh, mahaifin wannan mutum da aka yanke ma hukuncin kika, ka je ka binciki wace wacen da ya rubuta da hannun shi da hauka da haukarsa shi ne nake mahaifin shi to to kaji ga wani tsohon buriji na shi ya ce ba don kunyan sarkinsa ba ya kawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkani ruwan tufa na idansa ake to kaji ya ce tun lokacin ai sama ai ƙasa eh, menene tun lotan ai sama ai ƙasa na manta yadda abubuwan suke da na an haddasa wata daga cikin waƙoƙin tun lotan ai sama ai ƙasa menene ba don kun yi wasu na manta yadda waƙoƙin suke da yake na daɗe wajen sama da shekara wajen shekara ashirin da na haddasa waɗannan a kai dama ai kun su da hoton da ne ai na karantawa kawai da yi ban zauna an karantar da ni ba sai ku kaga kai tsohon muridi ko mun gane wallahi wannan da hausa hausan ka za ka ɗauka da karanta a najeriya da abin ƙarfi mutanen kirki ne mutanen to amma an zo an juya saboda sanadiyyan waɗannan hotuna da kuke ajewa wai tarihi to yanzu kai hotunan da kake ɗauka kake ajewa ka aza hoton misali manya-manyan malaman ka irin su shek abubakar mahmud duni waɗanda ake ganin suna kashi a yanzu su balaɗa, su kabir gombe su waye da waye su albani su malam jafar in ka ga waɗanda a yana masu kallon mutanen jirgi ko to ba ka san abin da zai haifar mu ba dan haka kai hankali ko mun gani Allah ta'ala ya kiyaye waɗannan abubuwan da suka rage mu suna da yawa amma kamar yadda nake ni alƙawarin yau za mu zo kawai da wannan ne ka wai wata irin barna ce hoto ya zaro a musulmi to ka dai zubo ka ji barnar da ta zawo ka ji sanadiyyar da ta sa manzo Allah har ya koma ga Allah yana jan kunnan mu a kan har ya kai ga kai da ya tsinuwa ya tsine ba mai ɗaukar hoto da haka kai a hankali wannan shi ne iya ƙarshen abin da za mu tattauna dangane da matsalar wannan hoto ɗin yana roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka cikin abin da muka tattauna tun daga farkon tattauna al'amuran hoton nan har zuwa yau Allah madaukakin sarki ya sa mu kyamata duk abin da musulunci ya kyamata mu kyamata dukkanin abin da manzon Allah ya kyamata kuma ya kyamatar da mu abin da muka karanta muka bayani shi ne ina roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin lada ya kuma ba mu ikon aiki da shi ku ka da na samu ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم